yau ku biyo ku karasa mu je mana wahazar إلهي الحالان قبل الأمر فيه كلهما إغراضها فرجع فيه فضرب المكين مع عشرة منه العلم بذكر أسلك وقطع رحمه فأتيهما إرهاقها في أربعين ويحتكم أيضا ورمز أربعين آه. لا wasu kwai damuwa bai yi ba wannan karatun naku yau wallahi bai yi ba ya yi ba magana da ake biki yi ko bai yi ba to yanzu mai abin yi lissafin ku yana nan kun karya lissafi shi ke nan wata fara da ba a kara ba don samu matsala za a kara zan kara ne to sun masil رحمن تفز ضد ذا نعم دع سوء ظن من زر شري الكرم واللام لا سمح قمرية ولام لخرى سمح شمسية وأظهرا نلام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقل لا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين inna fi sifati wal makha'in in fi sifati wal makha'ij harfani fil mislani fihi ma haq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati talafa yulqaba kanga mayu daka yana da munasaba da shi kuyi sun summa fil rahim an tafuz bizana تعصو سوء من زغشري قلل كرم ولا ملو لا سمح قمرية ولا ملولا ولا الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا وأظهرن لام فعل مطلقا في نهو قلنا أم وقلنا والتقى في نهو قلنا أم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا وفي الصفات اختلفا يلقبا الصفات اختلف يلقبا الضياء طيب ابن وصل رحمة له الجبال عم دعاته أظن ذو شريفا للكرم ولا بالأولى سمها قمرية ولا بالأخرى سمها شمسية وأثرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا ولقا

sha hudun nan waɗanda suka rage to ramzinsu su ne ɗib sun masin rahman ta ku zib zani am da su a zannin zur sharifan lilkaram ɗib ba'u wattur wattur kaga ba wani dur ba wattur sun ba ساء وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة با وعلى الثلاثة با سل والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات قاغني رحمن رحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أفز والتين والزيتون والتين والتين هو التين والتين بس ولا الضالين ولا الضا ولا الضالين يعني ولا الضالين كاغنيكو ذا والذاريات ذروا والذاريات هو الذاريات يعني، والذاريات نعم نعم ka gani wa zannuni idh dhahaba mughadiba gani ko wa nuni ne da ko sannan su'a sinun zannin va'un zur zayun sharifan shinun wa shamsi kenan للكرم ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه سوني ودنا ودانا وكوكا سانا قدو باء ساء صاد راء تاء ضاد ذال نون عين شين ضاء زي شين لام هذا شاهد وصوني والنفس واللام الأولى لام نمفوكو أي واللام الأولى لام نمفوكو سنها قبرية اتغاتة قبرية إذا تي ميوال أنها غفة كي بيجي حجك قبل غفئين مع عشرة خذ علمه من بيجي حجك وخبأك ما هو واللام الأخرى ɗayan lamun ɗin kuma sanni ha shamsiyya kira ta a shamsiyya duk jiya na muku aiko an ce dalilin da aka ce mata alƙanariya bi an na ha a tazharu kama tazharu fi qawli kal qamar kalla wal qamar اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر هو sannan ita kuma wannan wasanniha shamsiyya ka kira ta da shamsiyya kaga washamsi wa duhaha washamsi wa duhaha sunan ta shamsiyya ne ko mai dariya haka ne wa azhiran na lama filin sannan ka bayyana lamul fi'il lamul fi'il hiya lamul waqi'atu bil fi'il lamun din da ke faruwa a cikin fi'ili kun ga nan fasan nahu ma za ka gane me ake nufi da fi'ilin ba wa azhiranna lam fi'ilin mutlaqa lamul fi'il lamun din da ke faruwa a cikin fi'ili to ka izharanta fi nahwi qul qul na'am قل نعم وأنتم فاخرون قل نعم ba za ka ce kun na'am ba sai da kul na'am wa kulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna waltaqa فالتقى الماء على أمر قد قدر قد قدر to yanzu wannan kun samu hukuncin lamul fi'ili da kuma lamu al aka fara bayani li ne al halani qab lal lal'arufi kulahuwa izharuha ta'rifi qab arba'in min ba'da min ramzuha sai ko min ba'da khudh ilmahu min ilki had jaka wa qad qimahu ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فإي cikin masu rahiman tafus zibzani am da a zuu a zanni zur sharif lilka su sai ya ce wa lamulu latin ne ha ƙarnariya wa lamulu ƙuratin ne ha shamsiyya to sai lamul shi fi kafa laifin sa ɗaya ne wa azhiran na lama fi'ilin mutlaka ina hau ƙulna an mu ƙulna waltaka to sai idghamul misalai mislaini da idghamul mutaqabilaini da idghamul mutajanisaini wannan kuma wani nau'i ne na idgami amma idghamul mutamasilai shine wancan idgamin da kuka yi shine al shafawi in mimun mimun ne domin ba kawai dole sai mimun mimun shine sai ce in fi sifati wal makharij tafaq ittafaqa harfani idan aka samu harafi guda biyu sun yi ittifaqi sifatul makhraji da sifar su da makarajin su ɗaya wato ka samu wani harafi ne ɗauri gaba kuma ka samu harafi irin sa ne wasali shine ne idgamul mislaini ko idgamul mutamathilaini al mislani fihi ma a haq wannan shi ne ake ce musu idgamul mislaini kuma idgami ya cancanta ai a wajen ya waje ba a haq idgami ya waje ba ai mun gane ai kaman me kamar misali kamar misalin اضرب بعصاك البحر فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق شعرائكم شعراء فانفلق فكان كل شرك كالطول العظيم قل نضرب بعصاك الحجر hajar wancan kuma bahar ko فقل نضرب بأساق الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أبقرقه ونقوى فقل نضرب بأساق البحر اضرب بي اضرب بي باء تفقمي ساكنة باء تبيكم فا متحركة تزاء شقد الباء الأولى الساكنة في الباء الثانية المتحركة أني إلغام المثلين ko idghamul ne mun gane oh kun ga shine nace muku al-imam Abu Amr ibn al-Ala yana da al-idghamul kabir shi ko da wasalla misalin da na buga muku na tsaha kainu tasbihat kathira wa nadhkurat kathira إنك كنت بنا basira. kaga sauran ƙura uku ba ruwansu in har su suke karatu da sai ka ce kawai kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira in warshi kuma kake ka ce kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira إنك كنت بنا بصيرا بصيرا وتأتي إذا تعي وشيني وإن يكون مخرجا تقاربا أما إذا هرب فاسق كنشي سن يكسا أما خرجي هرب فابيو suka kusa da harafin zalun gaba kuma ka samu harafin sa'u ko ka samu sa'un gaba ka samu zalu ta ƙara ba makarajan wa sifati talafa amma suka saba a sifa to yi yulaqaba ana masa laqabi da mutaqaribain sai mu Allah kai mu gobe sai ni idgamul mutaqaribain yanzu da fanci idgamul mislaini abinda aka kara mana sabo shine ne sunan hurufun Lami shamsiyya id thumma sil rahiman tafus bid zani am da su a zanjin zir sharifin lilkaram abu na farko kenan abu na biyu sunan ibgi shajjaka wa kafa qimahu aka ce kamariya sai kuma tsibci sunan su shamsiya sannan kuma aka faɗa mana hukuncin lamun fi'ili izhari sannan kuma sai aka zo aka faɗa mana idramul mislaini sai kuma muka shiga idramul mutaqaribaina amma muka tsaya mun tsaya a daji hmm. Ba ni Amini bai gane ba. a wannan zamanin ustaz mutum bai iya tajwidi ba sai hmm? da kunya tabbatin tajwidin nan fa ba wajibi ba ne baya cikin ilmomin da suke tilas ba har da hurufi ne tilas mutum ya iya ya halasta ka zo ba ka iya rubuta tsakanin ha da ha da ne ba da kuma ha da damuwa da masu ce ma ha su ce kalaka wa khalaqa Allahu samawati a ba khalaqa sai dai khalaqa hmm? amma su gunnan nan su duk ba wajibi bane amma kuma su zinatul qira'a ce ibn jizr ya ce wa zinatul ada'i wal qira'a wa zinatul ada'i wal qira'ati hmm. so da ka al-imam ibn taimiyya ce koyon tajwidi ba wajibi bane ra'ayin ma a shirma misalin ke kenan cewa koyon tajwidi sununin sakina sunimin sakina mustahabi hmm? ne Allah ya ne domin idan limamin ka yana karatu baya yin gunna ba wanda ce kakka bi shi sallah in liman bi yin gunna a bi shi sallah amma dai tsakanin Allah limamin da bi yin gunna ana gajiya da karatun shi neman ba tajwidi ai da damuwa gane